mu kanmu da sai mun fi jin daɗi kuma kowa dai da sai ya huta kafin mu shiga da ku cikin shirin namu yau kai tsaye muna son idan har wannan shine farkon ziyarar ku wannan tasha ta mai albarka kar ka manta ka wuce da na subscribe sannan ka taba alamar kaurar sanarwa sannan kai lakin kana kai comment domin jin ra'ayin bakin ka ka biyo mu har karshen wannan bidiyo domin sanin jin rahoton da muka to muku da shi a yau to To, wannan doka ce daga sabuwar gwamnatin Bola Ahmad Tinubu kan cewa za a tattaro duk wasu masu yin bidiyoyin banza ko kuma da hotunan banza su dora a shafukansu na Instagram cewa za a kamo su a yanke musu hukunci daidai da abin da suka aikata. dan da a ce gwamnati za ta yi wannan tsarin da dama 'ya'yan wasu za su shiru don shine sanadiyar shiryuwan 'ya'yan wasu wanda ba su jin magana iyayensu kaga ai dole ne su ci maganar gwamnati ba ma gwamnati kaɗai ba musamman 'yan sanda ko kuma hisba don da sun kama mace za su yi mata aure ne ko tana so ko ba ta so wannan ita ce sabuwar dokar da gwamnatin bawa ko kuma mu muku gwamnatin tinubu ta kafa a najeriya insha allahu to masu sauraro kar dai ku ce mun dame ku da dogon surutu domin rahoton da muka ci nasara muka kawo muku shi a yau har gare muke cewa a nan za mu karkare muku tabarmar shirin namu na yau to mai sauraro wannan shine rahoton da muka ci nasara muka to muku da shi a safiyar yau a nan muka karkare muku karshen shirin namu ne muke cewa ku da mu a wani shirin na gaba domin ganin mai zuwa kana muna ƙara sanarwa cewa idan har kai ko kuma ke ba uwa ce a wannan tasha ta mai albarka ka kamanta ka na subscribe sannan ka taɓa alamar ƙwarar sanarwa domin sake san da kai shirye-shiryen mu da zarar mun daura mun gode